ta yana sai ya kama sallah yana azumi na taɗauyi yana sadaka to jarabawa tana da muhimmanci wurin shi kwarai ran nan kuma da jarabawa ta hito sai ta hito bai samu kamai ba sai sai ya bar sallai sai ya kunna ta bari ka sha wai huce ta kai shi zai tun da shi ma ba a shi ba to shi ma shi ma bare huce ta kai shi to saboda haka shi Allah ba huce ta kai ci wurin shi ko eh, sai mutum ya kara ta kai ci ko a saboda kai bawan shi ne wani ya gaya mana wai wani ya kai shanin shi da yawa kan Legas ko da ya kai akwai masu yawa shi sai rabaɗar nashi guda amma cika mota ga wanda ke da wajen guda hamsin to shi sai raba nashi shi ma zai fara zuwa dan fara jan jari cikin yan uwanmu ne an gane ku na ce yan uwanmu kowa gane to shine sai masu masu harka da shanu to shine sai sai sai masu kula da shanin daga ba suka ce sannan ya mutu da cikinsa ɗaya ya mutu sai aka ce a duba ga nawa ne ne ya rasu ya mutu sai aka diba sai aka ga na mai ɗayan ne shi da ta yi da ɗayan shi ne ya mutu aka wayo aka ce aka zo aka gami aka ce shi ne ya mutu sai ya tambaya wai a tambaya mai Allah ya bai so a yi sai aka gaya mai to sai ta wannan abu to shi Allah in ya jaraba ka in ya jaraba ka to so ake ka ci jaraba ya sai wasu alherai masu yawa su biyo daga baya mm. an gane ku. naam eh, ana cewa khaza'in al-minani ala qanadir al mm. bai bai wa Allah tana nan a bisa kadar ku na jarrabawa dan mm. Allah na so ma alheri to sai azama wani abu wanda yake mai damuwa in ka haƙura ka tabbatar da Allah ne ya tura ma wannan abu to Allah ya jaraba ka kenan ka ci to sai turuma wannan baiwai zama hmm. annabi Musa fa annabi ya samu annabtakan nan ya zama yana magana da Allah kaga irin wahala wanda yayi hmm. sai da ya tafi ya bace hanya ya sha wahala ya sha wahala ya yi kiwo na shekara bakwai ya bar gida yayi menene yi menene hmm. amma aka dawo kuma bayan an dawo da mate shanun suka wace bisa hanya aka samu ruwa ga iska ga menene ya tafi sai yana zuwa sai ya kace da Allah zai magana kaga cikin matsala nan ake samun alkhairi ko mm. saboda haka ah, Allah in mutum ya shiga cikin jarbawa ko ta lafiya ko ta iyali ko ta ɗata ko ta rishin wani abu ko ta yana roƙon wani abu bai gani ba a a yi kokari haƙura wurin Allah kai ya canza mm. ya tsaya wurin Allah sosai shi Allah ba inda za a tafi sai wurin shi akwai ta addu'a da manzon Allah cikin hadisi da la malaja wala manja mm. minka illa ilayka ba matsera ba maguda ba mabauda sai wurin Allah hmm. in Allah ya yi bugu to kuma wurin shi za a je a ce a tuba a ce an tuba hmm. shi ke mai bugun shi ke wurin kuma za a je a ce to hmm. saboda haka a yi kokari ga wannan ya nuna ma ashe manyan mutane ma Allah na dora masa jarabawa kaga irin Aisha irin manzon Allah sun aka kwana wajen kwana 50 da wani har 60 da wani ana cikin ana cikin yanayi amma sai daga ba Allah kawai yayi wa saboda haka kai ma ka shiga cikin yanayi ka tabbatar da Allah kai kayan Allah ne hmm. kuma dan ka samu matsala to cikin ka kar ka ce za samu damuwa kwarai da gaske kuma akwai an ce shi na Allah annabi Ibrahim alaihi salam sai Allah ya bashi da bayan ya girma an gane ku an mata shi ma tana mamaki da Allah ce zai ba su da kalar ya wai da a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali sheha hmm. inda haza da shehun aji ko eh yace yanzu ni in haihu kuma wannan latijan shi ma ya haihu hmm. ka gane ku eh, ana nan sai ga da ya samu da ya samu sai dan ka san da dan shekara wajen gari da wani abu ya samu da kai kaga a ga tattali kuma ta haihuwa ba hmm. to sai wannan saboda jarabawa ta Allah sai sai sai na neman shi yalla kuma shi kishi gare hmm. bai san kana san shi kuma kana san wani abu hmm. ka gani ku sai aka ce to aje a yanka wannan dan ga aka ce a yanka shi ai ka san dole hankali zai tashi ko hmm. kuma za a rabu da shi kuma shi Allah sai ya ce to aje a yanka shi inni ari fil manami anni fa fanzur ma za ka ri ala ya mutu falama satajidi insha Allah Allah ya ce falamma asalama watallahu wuli jabin Wana nadainahu an ya ibrahim ta mm. saddaka oya mm. to sai da aka ga ya rabu da dan ya rabu da shi duka kwata kwata ya hida daga cikin zuciyar shi mm. ya mai da lamarin tsoron Allah to sai Allah ya ga an samu ikidali wannan soyayya ta rabu san aka da aka ce to kazan na lafiya kadan ya dauke ma hankali shikenan annabi ku. da ya samu yusuf shi ma yusuf ya dauke mai hankali kwarai da gaske to sai Allah ya raba shi da shi baki daya sai daga can baya sai da ya raba shi duka baki daya kwata kwata ya hidda kan shi sai Allah ya aka samu jarabawa ta wajen shekara nawa hmm. sannan sai Allah ya maido shi suka dawo sannan aka samu dadi irin wannan ne shi ma shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin shugaban Aisha hmm. insha Allah wannan gaba kadan kun koyo ko wata rana za mu dan yi bayani da take ruwa Aisha din dan kadan dan yana da kyau a mutane bayani don da yawa mutane wasu wasu ya su sun ne su akan shugaba Aisha yadda ake magana mara dadi akan shugaba sai da Abubakar hmm. da Umar da sai na Usman ita ma Aisha da Hafsa tana ya kamata a mutane bayani a kan dan su fito ciki khususan hmm. duk sahabin manzon Allah hmm. duk sahabin manzon Allah in kai magana ba da a kan shi ka iya zama lafiya a ce ai malade hmm. amma ita Aisha kana sakin halshe cikin ta ka kahirta yanzu mutum sai kuma kahiri ba susan mutum ya yi magana cikin wannan abubuwan duk da Allah ya ce gashi gashi gashi ga yadda aka cikin wannan ayu guda goma sha takwas shi mutum ya isbatin ɗaya ciki ya ce haka to yanzu na ya haka cikin addinin musulunci malamai na cewa in kai magana kan abubakar marar daɗi ban cewa zagi ban sani ce zagi hmm. haka umar to ladabi za a ma hmm. shi in mutum ya yi mugunyar kalma kan annabi to kana ya zama kafi hmm. in ko mutum ya yi magana marar daɗi kan sahari to ka harcin nan na nan na jiran shi sai radda zai mutu ya zama kafin. an gane ko eh, yana nan yana jiran shi tambarin yana nan yana jiran shi amma ana magana mara daɗi kan annabi to an koma kafiri amma da mutum ya magana kan bayan Allah wanda Allah ya yarda su ya saki halishi a kansu ya magana mara daɗi hmm. to ya ganin ya rayu musulmi sai ya zo zai mutu sai mutu ba imani ita ko Aisha kana yin magana mara daɗi kan ta kare ta dukkan addinin musulunci tunda Allah ya riga ya tsarkake ta ta samu tsarkakewa kwarai da gaske saboda haka a kokari a tabbatar da cewa jarabawa in ta zo Allah ya yi wa zai shi yasa shegunan mu na godiya gare su Allah saka musu da alheri mu dinne da tafan mu na dariƙa akwai kyakkyawan ladabi a cikin su hmm. in ma jarabawan muka samu to littafin na farko wanda muke karantawa a cikin fannin mu na tafiya cikin sha'anin suluki da jazaba da menene ma duk abin da ake bukata ciki yana ciki hmm. shi wani ce mana kun guli ta bishti dadin mushurur fasabir sayati kan firadin musurur wa kullu laylin ba da hu haru wa kullu usulin ba da hu yasaru bal kullu usulin ba da hukiya sarani kama ata an ahmad al-adanani hmm. ce idza alimta za takunu radiyan hukuma da ilahi kullu waqtin baqiya hmm. nawi alamar insan marrahman yalqa shurura bahikan insan hmm. to saboda Allah wanda aka karanta da wannan baitocin ya san su kai kaga shi zai zanna lafiya bai zuwa san shi ya mutu ya ta tsoki ya ce zai bata ma Allah ko bai cewa ya sadu da wata matsala ce zai ba sallah ko zai ba azumi ko zai ba shi Allah duk bai wanda yake maka kullun alheran da yake maka kullun yau da gobe kullun sai rana ɗaya dan ya taba ka shikenan sai matsala ta taso a ce ba a taba ka mm. saboda haka shi Allah duk abin da ya kawo jarabawa ce daga wajensa kuma yayewa za ta zo kuma in yayewa ta zo sai mutum ya mance sai alherin yayewa ka ji cewa ashe ita jarabawa ma wani da aka yi mm. yanzu mutum ya karatu aka zo jarrabawa hankalin shi ya tashi sai sakamakon jarba ya zo ya ci ka gane ko wannan tashi hankalin ba zama labari ba hmm. ba an ci gaba da cin gajiya wannan ba ila ila ila ila ila kashin lokacin rayuwa ko hmm. saboda haka ai kokari a tabbatar da cewa ana kyakkyawan zato ga bayan Allah kuma ana kyakkyawan zato ga Allah Allah ki kan zato ga bayan Allah kamar yadda ayoyi nan gaba za su zo mana nan gaba insha Allah hmm. laula in sabitu laula in sabitu muzallal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ibkum mubin laula in sabitu me hana da kuka ji wannan bayani na cewa su wannan shekaru munafikai sun zo suna yaya ta wannan magana ta cewa ga masu safuwa da shi da Aisha lola isamitu mishana lokacin da kuka ji shi zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan mu'minai maza da mu'minai mata su zaci alheri ga kansu dan yin zaton alheri ga wani yin zaton alheri ne ga kanka yin zaton sharri ga wani yin zaton sharri ne ga kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hal halatani zai su ko ma shi min khair husnul zanni billahi husnul zanni li ibadillahi Masala ta ne su buƙo kuma shi kuma da sharri su da billahi su su da li ibadillahi Allah ya ce da a yi ba abin da ya kai ce alkhairi kyakkyawan zato ga Allah da kyakkyawan zato ga bayan Allah bi yadda kake tsakaninka da Allah ko me kake na na kuskure to kakka rika zaton cewa Allah zai ma azaba a ka rika zaton Allah rahama zai ma yana ce ana inda zanna abdi bi bal yazunna bi khaira ni ina inda bawa na ya zace ni to zace alheri gare ni eh. in cikin wani kuncin rayuwa kake kai dai kai ta addu'a kai ta kikkiawan zaton Allah zai yayi maka hmm. kakai ta zaton kai sai ka shiga cikin wannan wani ban Allah ya ce kai ni da kudi dai mun yi ban kwana hmm. ya ce duk ta hanyar da ake bi a same su shi ya bi bai samu ba shi dai ya ma hakura hmm. ba a hakura ai ta yi tana yi wa ƙarshen rayuwarka kaga Allah ya kawo alheri mai yawa mutum ba san yanke kauna inna hu la ya'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun ba san yanke kauna ga rahmar Allah ko ne ne kike bukatar Allah kai ta nema ran nan mun ce shi Allah bai bai azaba ne in kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta roƙon abin bai samu rinka ba to ko dan ka goji ka sai Allah ya kawo ai mai ta'alimi yana cewa ka rika hidima ga malamai ba in kai baka zama malami ba to dan ko ka sai ya zama malami to sai ka ai an ba ma da kenga wala danga wala ko jiga ay aka samu ay mo an ma Allah ko mm. shi Allah in an roke to abu ne wanda ba a tabi sai an samu mm. saboda ka mutane su da su mu'amala kan su da Allah mm. to lokacin da suka ji wannan magana da sai kyawun da suka ce kai wannan ƙarya ce sharri ne ake musu zanna da mumin nuna wannan mumin nashi bai suna hayar maqalu suka ce haza wannan duk kidaye ne nurinin mabayyane kazibu wannan wata ƙayya ce wata ƙayya ce bayyana mabayyana fihil iltifat an iltifat cikin shi akwai waiwaye a bisa magana wanda ake zance shi kuma ana magana da wannan kuma sai aka mai da zancen ga magana baki daya ai zanantum ayyahal usubatu ya ku waɗannan jama'a da kun yi zato ko kulutun ku ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا عليه me hana su zo da su halla jaru me hana su zo su wannan jama'a wanda suka yi wannan kirkire su zo bi arba'ati shuhada da shedu hudu ai da ma sadda ma za a fara sure sai da aka ce zo da shaidu hudu su ne shaidun zina in mutum ya ga shaida ta zina to sai ya ga mutum hudu sun gani kuma tare za su gani kuma su gani kamar yadda aka ce shi yasa aka ce shaidar zina wahala gare ta sai dai mutum shi da kanshi ya zo ya ce a domin hana su zo da shaidu guda hudu fa idan lam ya tubu ne to in kuma zo da shaidu ba fa ulaika waɗannan inda lahi wurin Allah bi hukumi cikin hukuncin Allah kuma guna su ne makaryata wanda bai zo da shaida hudu ba in mutum ma shi da ya ga ana zina to kai ya gaya ma kowa in su biyu ne kai ya gaya ma kowa in su uku ne kai ya gaya ma kowa a wani wuri Allah ya ce masu fasikuna a wani wuri Allah ya ce masu bilkazibuna saboda haka ƙarya ce saboda haka in mutum ya gani kamar yanzu za ka ga an kama mutum an ce wai ana kuma shi da zina sai a kai shi a ce sai ya rance ko an matsa mai a ce sai ka ji wannan duk bata taso ba mm. eh, ba tsada mutum mutum za a ce sai ya ikirari ba a tsada mutum a ce sai ya ikirari ga shari'a addinin musulunci so ake arma mutum asiri mm. amma a ɗauki mutum a kawo shi a aje shi a yi ta ikirarin laifukan da ya a manzala sun sama so yake a rufa mutane asiri ko ba wai a ta tona masu sirri ba warai wannan a ɗauki a mutum a midiya a rika nuna shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to nan sirri ne to nan sirri ne kuma ƙara yaɗa banna ne hmm. ita ɓanna manzala a ce ko da mutum Allah ya jarabtai da cikin irin wa'annan ƙazurat abin da ke ƙazurat kazance kazance ya ce wanda aka jaraba da wannan ƙazurat da wannan abubuwa na kazanta to ya kokari ya sutura da sutura Allah ya sutura da sutura Allah ya hukuma ta kama shi hukuma ta je ta tomai can ita ita kadai ai mai ai mai abin ga amma a tsare shi kuma ba kai shiru ka ji ba ai mai wani bulala ba ba mai komi ba bayan sati uku hudu wata biyu ta uka ganshi yana yawon shi hmm. kuma tare da ya yi kirari cewa ya wannan abu hmm. ai kama ya ta yi tun da shi da kanshi an tsare shi an tsare shi an tilasta mai yin kirari to kamata ya aji ce an mai gulala ko aji shi an mai shaida tun da bashara Allah za a yi to kuma Allah bai ce a zo a tuna mutum asiri ba kuma ba wani abu za a kokari a kai mutum gaban kotu kotun ta tsaida mai hukunci na addinin musulunci amma mutum an tsare shi ya yi bayani ya hidi ya ce ya yi to kuma sai ka gan shi an sako shi yana yawo kuma tare da ya ta wannan abin shi wannan abin ya ta shi zai zama ya ta sharri hmm. ba a san ko da mutum safan Allah ya ba a san ya zo ya gaya mun kamar koyarwa ce hmm. shi mutum nai sai koya sai ce ai kaje da ake kaje da ake sai koya hmm. kai ke ganin wai wannan abin kashe ne to inda kashe ne ai da zan bari amma gashin sai sai akwai suke kwarai da su fa idan lam yatu bishada in ba zo da shaidu ba fa ulai ka to inda Allah wurin Allah mun da kadin su sune fa masu ƙarya ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله baicin falalar Allah alaikum gare ku wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da rahama ce kuna al'umman manzon Allah sallallahu alaihi idini wa zakirati da Allah rihin ku yake da rahama duniya ku da lahira ku Allah rihin rahama yake muku lamasaku da da da azabun azimun azaba mai girma lama sako wallahi da ta shaye ku fi ma aqadtu cikin abin da kuka kutsa ayyuhal musbatu ya wannan jama'a kuka kutsa kuka ta maganganu marasa daɗi fi cikin sa kuka ɗauki maganganu kuna ta cewa ba shaida ba wani magana daga an ganta kawai ta zo da safwan sai a ce ai ta ai shi ya tsaida to wai ma shi ya tsaida ta wai ma an gansu tare ita ya sunanta annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum hmm. an gane ko yanzu saboda Allah mutum ne sai aka gan shi ya dauko inda shi bisa mashin sun taho ka hmm. ko hmm. uwar shi mahaifiyar shi ma sai aka gan shi ya dauko ta bisa mashin ya dauko da ita sun hito daga daji sun hito daga wuri, sun zo kwatsa suka zo cikin mutane kawai dan rishin kunya sai a ce wani abu da ita hmm. a ce haka nan hmm. ai mai zata haka nan hmm. to ai ita aisha ai kowa ce ko shi ma fana koshi ci Allah ya ce matan manzan Allah uwayenmu ne to yanzu mutum dan an ga ya dauko koshi ya dawo da ita ya rubo mata hanya sai a ce shikenan wani abu sun kwanza da zaka ai wanda ma ya wanda magana shine fasila ka gane ko ai shine babban fasiki ma dan mutum an tada da inda shi zanne cikin daki sai a ce wani abu suka yi ah, ai mahaifin shi ce ko annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum kuma Allah ma ya haramta ma aure su amma kana kuma an tuzu rasulullahi wala an tanju azwajuhum ba ba'di abada ko inna zalikum kana inna lillahi azima ko saboda haka matan manzon Allah iyayen mu shehu yace saboda haka ma dan saboda suna uwayen shi yasa ma ita shugaban mu Aisha radiyallahu anha duk wanda ke so sai ya shiga wurin ta je in karatu ya rikice mashi ya je kwambayo da ya shiga wurin ta lafiya lauri ai washi ce hmm. ka gane ko hmm. kai ka shiga wurin matan mallan Allah ka ce ma za ka wani abin shi faɗo ma cikin hmm. eh ba ma wai ka je ko ziyarar manzon Allah ka ta yi ga ka ga mace in saboda shi'urin manzan Allah din da daukewar manzan Allah din ba kamata kan mace ce wannan wurin za ku yi dawa biyu kuna dawa biyu da mace amma kai hankalinka ba wurin mace yake ba wurin abin da wurin dakin ka ba yake da abin da kake tare da shi mm, da kaji ana tunanin wani abu wani abu bai taso wanda yi shi ba mm. an gane ko yanzu in dai mutum ba fasikanci shi ya kai fasikanci mai karfi ba yana tare da ƙoshin hawan abu ya zo mashi mm. yana tare da ishi hawan abu ya zo mashi ga wannan abu matan manzan Allah iyayenmu ne saboda ka dan sabawa ne ya dauko uwar shi

wai ka ji ko sai wannan ya da wannan wai ka ji abin da ke faruwa to shine talaki ka gane ko a rika an san magana amma mara daɗi in talaka wannan ya da kuke an san shi bi alisa da dukun kuke faɗin wannan magana ruwihi ba azukun an ba sashin kuna ruwaito shi daga sashi wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan wata kuru na bi afwahi kuna faɗa da bakin ma laysa lakum bihi ilm abinda ba ku da ilimi akan da mutum ya san ba haka yake ba bai sani ba amma kuma rika hidi da bakin shi wa tasibuna kuna zaton wannan magana hayyana mai sauki ce la isa mai fihi babu zunubi a cikin sa wa huwa inda Allah azim alhali korin Allah wannan abin yana da girma eh, a ce mutum ya dauki magana abinda bai sani ba kirkira da bai sani ba ya hidi ya ce haka aka alhali bai sani ba shine ake tambo bauta ne abinda ke giba mutum an yi abun mutum ya je ya rika tada labarin yana hidi yana cewa wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza shi shine ya yi ba amma abin da ba a yi ba mutum ya zo ya kirkira wannan abin to shi ake ce mahuta ne malamai sun ce shi wannan kuma rantsuwa ita ko wanda ake mutum ba a yi abu ba ya rantse ce an shi ake ce ma musu ya rantsuwa ga musu ba ko wannan mahuta ne an ce mahuta ne da za a sako zunubin shi to yana iya cika sama da ƙasa saboda haka daga yanzu mutane su kasan san wajen gida magana ta sharri in an ji alheri shi ake yayatawa hmm. amma in an ji sharri an ce wa ne abu kaza na sharri to kakka sake a rawaiki sharri daga bakin ka hmm. an ji cewa ta sharri daga bakin mutum bai da daɗi kwarai da gaske to yanzu za ka ga mafi yawa sai ka ga an yawa an yawaita sharri ta sharrin da alheri manzo Allah salama yana faɗa na shi Allah ina neman tsari gare ta daga mugun aboki yace aka ce ya rasulullahi labaye mugun aboki ya ce wanda in ya gane alheri sai ya lullube bai gaya ma kowa ya ce amma da ya ji an ce na yi shari sai kama yaya ta ya ta yi kun ji abin da wane kun ji abin da wane yanzu wasu bakin su Allah ya ya ka ga ba su hidin alheri ko ka in sun ji an ce wane alheri ba su hidi amma da sun ji an ce ai shari ya faru za ka ji su ne mafi mafi da yaya ta shari saboda ka ba a san a shari daga bakinka an san a alheri daga bakinka ga mutane da yawa an tambaye su ga wannan mata ce kishi yadda ce kuma da tana kishi kanta amma da ta san magana ba alheri ciki sai ta ce ita ba ta sani ba haka ba ta san komai ba tare da ita sai alheri to kai ma da kokari ka kare bakinka ga musulmi duka baki daya ka hisin komai sai alheri mun kana yuminu billahi wal yawm al akhir falyakul khairan aw liyasmut ko wanda ya zam ya yi imani da Allah da ranar lahira to in zai magana ya hidi alheri ko ya shi ko makiyin ka ne aka yi magana ta shari'a kan shi to yi kokari ka samar mai fita in baka samu fita ba ka ce kai ni ke ban da kirki da ina da kirki da na da dan uwana ya samu fita amma ta ga nayi nayi in samu mai fita ya ke, na ki samu mai fita. mutum ne sai kai kai ga yana wani abu da ka ga yana wani abu sai sai kuma wannan abin ka ga yana akwai alaman ba alheri bane to sai ka ce ko ka ne wani wuri ne ka gan shi wurin kuma wanda ya je wannan wurin lalle wani abu wanda yake bana alheri ke shi ba in ka gaishe sai ka ce to ni wannan mutum ko kaza ya ko ne je je beda ko ne je kaza ka je kai kai me tawili ne in kai tawili wajen saba'in duk bai ka ɗauka ba to sai ka ce kai ni ke da kirki da ina da kirki da na ma dan uwa uwana da zuciyata ta zaci alheri kan shi da ni mutum da kirki ne da na zaci kirki kan shi kuma kuma kuma wallahi musar da ka mu dan uwanka mummunan zato inda za ku haɗu da shi ku tattauna baki ɗaya sai ka sai ka ji abin da ka zata ba haka yake duk za ka mai dan uwanka mummunan zato to inda za ku haɗu da shi ku tattauna ka ji ya ji ra'ayinka ka ji ra'ayin shi sai ka ga ba haka yake nufi to amma mu yanzu ko moci mutum yi ko wani dan kallon kallon wani ba yanzu da mutane an shiga cikin yanayi mara daɗi ko ka gitta mutum ya kiwa magana ko karshen ta yana cikin wani tension ko wani abu haka ko wani abu to da ka dan yi magana bai dan yi abin ni ma ko ni san ne mai kullun yin magana bai yi kaza sai ka ji dan ya shiga cikin zuciya ah, abubuwa sun shiga saboda ka daga kyakkyawan zato daga kyakkyawan mu'amala da da mutane ah, irin wannan suna da yawa in ka ce ka hujja za ka yi da su to sai ka ka zan ba da za ka ci <laughs> irin wannan ta taɓa faruwa da ni wani mutum kuma ni har yanzu na ga kare kaina ta haizu na ke zuwa in gaishe in kare kaina zai na bari Allah kare mun zanna tare da shi a jiyo shi akwai kudi haka ni kuma sai na dawa hannuna haka kusa da shi duk gaisuwa muka je gaisuwa ta ta mutuwa kuma ba nan garin ba muka tashi muka je wani gari to sai ina motsa hannuna a hannun kuma na kusa da jini sai a jiyo shi gehen shi nake zanne sai sai na ji ya waiwa haka ya sai ya rike a jihun haka sai gyara rike shi to sai daga bana ankara da cewa kudi ne cikin a jihun shi ko kudin muhimmai kuma shi da ya ja gyara jin sai ya gina kallona kuma kallon da gani na zargi ne ce to ni dai sai da Allah ya dade ni ba dukkan ma kuɗi saboda ka ga irin wannan ba da za ka kara kanka kuma yanzu karshen ta duk sanda ya gani sai ya tana da shi shi ne fa kusa ya lalaba man gudu cikin saboda kaga inda tattauna za mu yi da shi kaga sai ga mai gaskiya da wallahi ba ba ba haka Allah ya Allah ya hannu na kusa da kai to kusan duk irin wannan abubuwan hmm. warai da gaske duk irin zato za ka ganshi mafi yawan shi yasa mutane hausa ma sun ɗauki wannan magana zato zulubi ne hmm. wallahi zato zulubi ne a zambun walau kana hasan jami'a haka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tajtanibu kaseeran min az-zann wa inna ba'd az-zann ism wa la tajassasu mafi yawan zato zunubi kuma in kaga wani abu wanda baka gane ba ba bincike za a kai ba sai ka gane kaga mutum yana yin nan wajen ko ka ganshi tsaye da wani ko ganshi tsaye da wata ko ganshi tsaye da haka bincika me ke kai shi can wurin me yake yi can wurin a ba sai ka bincika in ka bincika sai mutum ya ɓaci wurinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana bibiyin mutane duk mutumin da ka gani ka bincike shi sai ka je da yake ce sai ka ɓata mutane ce ba wanda za ka zanna da shi laya hmm. amma ka rika kokari a lallaba da an ga mutane sama sama a gansu haka na ya mu'amala da su shi kina auci ولولا إسمتم وقلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إسمتم بهذا da kuka ji wannan magane ana yi ma Aisha قلتم sai ku ce ma ya kuna lana bai kamata gare mu ba an na takallama bai haza mu magana da irin wannan magana ɗan yi bakin mu bai kamata ya magana wannan ba ai bai kamata ma a ce kan manzon Allah mu wannan magana a kan ta ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah kuwa da ta'ajjibi wannan saboda mamaki alin aka ce Allah ya sifanta da da sai ya ce subhanaka ah, Allah shi mata hadallahu min walani wa sai ya ce subhanaka Allah da yana cewa bahana inda aka ce yana da abokin tarayya ko aka ce ya rike da ƙasa ya sabata da da to amma wajen magana Aisha sai Allah ce bahana abin yana da girma a tsarki ya tabbata gare ka Aisha haka yi magana amma kuma Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah a za mu wuta ne azim wannan kirkire ne mai girma mutanen azim Allah shi ne azim amma kuma sai ambaci da aka yi ma Aisha abu ne mai girma mai girma ya ce abu yana da girma kai ka sa yana da girma ya yi zukumun lawa an ta hudu da misirihi abada nun kuntun mumini Wadu wannan girman mai girman da take tare da shi shi ya sa abin yana mai girma musamman nan Allah ce ta yi wannan mai abin yana da girma kuma da shi ya yi zukumun lawa Allah na yi muku kashe ni yana haku yana hana ku an da hudu da za ku koma da misilihi ga irin kwatancin irin wannan abin abadan har abada in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne in dai ku mu'mine ne to kada a sake samun kun aikata irin wannan ba a kan kan Aisha ba a kan kowa duk wanda ka gani kai mai kyakkyawan zato wanda ka gani yana cikin wani abin da tuhuma ya same shi to kai kokari ka ba shi uzuri kai mai hanzari su ko mutane ka shaida su da shiga wani tuhuma Allah sallama alaihi ya ce ka shaidin ku iya kun wa mawabi alfahari ya ce ka shaidin ku da wurin da ake tuhuma duk inda ake tuhuma to ka shaidin ka daga wannan wurin kaka saki a ganna wuri inda za ka rika cewa wallahi wani na zo ne ma wallahi ka ji abin da kai za ka zo ya ce iya kun wa ma yi ta zarun ne annabi ce ka shaidin ku da abin da ake kawo uzuri inda za a ganka ko kai wani abu ka rika kawo uzuri ka ce wallahi saboda kaza saboda kaza ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin kwana goma din nan na na na na karshe ta wata ramala ko yana cikin yana cikin masallaci yana itikafi dama ma Allah in watan goma din karshe ya kama yana itikafi tunda ya zo Madina yana haka sai wani shekara da bai yi ba sai ya maida abu ya zama ya maimaita da shi manzo Allah da sanda zai abu zai ci gaba da yi dai ko da na nafila ne wannan wata shekara bai yi ba to da bai yi ba sai ya wata shekara ta zo sai hada ya kwana ashirin kaga ya maimaita kenan ya yi yara ma wancan kenan to yana tsaye yana ita itikafi akwai daga cikin wasu daga iyalin shi bayan ishari ta kama ziyara da ta kama ziyara suna tsaye suna magana da ita sai wasu mutum biyu su kuma wani uzuri ya kawo su masallaci sai suka tafi suna suna tafi suna waiwai da sun tafi sun tafi su kara waiwaya mm. to sai manzala ya kira sai ya ce ku zo ku zo ku zo ku zo sai ce wane wance ce matata kun gani ko sai sai sai suka ce subhanallah ya rasulullah ya zamu yi ma wani zato ce a a kuna dai kuna waiwaye wai in ga muku kowa ce ci saboda kashe dan ya ruwaita muku wani abu ku je ku shiga cikin yanayi ku halaka ka gani ko saboda ka kaga ya zama na kaga an gindo su ko mm. saboda haka ta bakara ta ma da irin wannan ya kasance ta tambayi manzo Allah ta ce yanzu suna tare da shedan ya ce ai kowa na tare da shaidan hmm. kowa duk wanda ka sani yana tare da shaidan hmm. ya ce har kai ya ce hanni ina tare da shi sai dai ni Allah ya taimake da shaidan ne na ya musulunta na'am ni ya musulunta bai horo na sai da alheri hmm. wanda da saboda haka shi mutum kai sa kai shirin tuhuma kuma in ya ga za ka tunce shi ya kokari ya kira mutane ya gaya musu ya ce ga abin da ya faru da abin da ya faru saboda ka a ta shi a cikin wani matsala نعم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله Allah ne muku cikakken bayani ne muku bayani na gare ku al'aya da ayoyin bil amri cikin al'amari na horo wa nahai da nahayi ya gaya muku kyakkyawan zato mace ayi ga musulmi ya gaya muku ba a sa'a mummunan zato ga musulmi wallahu ubangiji alimu masani ne bai ma ya murbi da abin da zai horo da shi wayan yanha da abin da ya hane da shi hakim mai hikima ne fihi a cikinsa ya san da zaran aka ce za a rika mummunan zato ga mutane to za a samu matsala rayuwa za ta zama wata iri kwarai da su muna fatan za mu kwana a nan saboda hadari nan kuma muna yi za mu yi addu'a fatan Allah shi ya yi lafiya kuma Allah shi ya fito da kyakkyawan zato salati goma ga annabi da salati fati مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين